Romawa Sura ta biyu Saboda haka, baka da wata hujja kai mutum, ko kai wane ne da kake ganin laifin wani, a yayin da kake ganin laifin wani, ai kanka kake hukuntawa, don gashi kai mai ganin laifin wani, kai ma haka kake yi. Mun dai san hukuncin Allah a kan masu yin haka daidai ne. Ya kai mutum, kai da kake ganin laifin masu yin haka. alhali kuwa kai kanka kana yin su kana tsammani za ka tsere hukuncin Allah ne ko kuwa kana raina yalwar alherinsa da jimirinsa da kuma haƙurinsa ne ashe ba ka sani ba alherin Allah yana jawo ka zuwa ga tuba amma ga shi, saboda ke ƙasashiyar zuciyarka mara tuba kana nema wa kanka fushin Allah a ranar fushi sa'ad da za a bayyana hukuncin Allah macancanci. Allah ne zai saka wa kowa gwargwadon aikinsa, waɗanda suke neman daraja da ɗaukaka da kuma dawwama ta wurin naciyarsu ga aikata nagarta zai saka musu da rai madawwami. Waɗanda suke masu son kai da waɗanda ke ƙin bin gaskiya da masu bin rashin adalci zai saka musu da fushi da hasala. Duk waɗanda suka aikata mugunta za su sha wahala da masifa, da fari Yahudawa. sa'annan kuma al'ummai amma Allah zai ba da daraja da ɗaukaka da salama ga dukkan waɗanda suke aikata nagarta da fari ga Yahudawa sa'annan ga al'ummai domin kuwa Allah baya nuna tara ɗaukacin waɗanda suka yi zunubi a rashin sanin shari'a za su hallaka ne ba tare da shari'a ba ɗaukacin waɗanda suka yi zunubi a ƙarƙashin shari'a kuwa za a hukunta su ta hanyar shari'a. don ba ta jin shari'ar kawai mutum yake samun kubuta ga Allah ba, sai dai masu aikata ta su ne za su kubuta. In al'ummai su da ba su da shari'a, jikinsu ya ba su suka bi umarnin shari'a, ko da yake ba su da shari'a, ashe kuwa suna da shari'a kenan. Ayyukansu sun nuna cewa abin da shari'a ta umurta a rubuce yake a cikin zukatansu, lamirinsu kuwa yana shaidawa. tunaninsu ko yana zargin su ko kuwa yana kare su a wannan rana Allah zai yi wa 'yan adam shari'a a kan asirinsu ta wurin Yesu almasihu bisa ga bishara da nake wa'azinta to in ka ce kai ba ne cewa ka dogara da shari'a har kana takama da Allah ka san abin da yake so da yake kuma ka karantu da shari'a ka iya bambancewa da abubuwa mafifita har ka amince kai kanka jagoran makafi ne haske ga waɗanda suke a cikin duhu mai horon marasa azanci mai koyawa sababbin shiga don a cikin shari'ar kana da ainihin sani da ainihin gaskiya to kai mai koyawa wani baka koyawa kanka kai mai wa'azin kada a yi sata shin kai baka yi ne? kai mai cewa kada a yi zina, kai ba ka yi ne? Kai mai kyamar gumaka, ba ka sata a ɗakin gunki ne? Kai mai taƙama da shari'a, ashe, ba wulakanta Allah kake yi ba ta keta shari'ar? Yadda yake a rubuce cewa, A sanadin ku ne al'ummai suke saɓon sunan Allah, Lallai yin kaciya yana da amfani in dai kana bin shari'ar. amma in kai mai keta shari'ar ne kaciyar ka ba a bakin komai take ba in ko mara kace yana kiyaye farillan shari'a ashe wanda rashin kaciya al'adarsa ce gashi kuwa yana bin shari'ar daidai ba sai ya kashe ka ba kai da kake da shari'a a rubuce da kuma kaciya amma kana keta shari'ar gama ba yahude na ainihi ba mutum ne wanda yake ba yahude bisa siffar jikinsa na fili ba kaciya ta ainihi kuwa ba kaciya ce ta fili ta fata jiki ba wanda yake bayahude a zuci ai shi ne bayahude kaciyar ainihi kuwa a zuci take wato ta ruhu ba ta zahiri ba irin wannan mutum allah ne yake yaba masa ba ɗan adam ba